أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a wannan masallacin albarka masallacin ubangi bin ka'ab wannan guda ta goron da ke cikin birnin kano a wannan rana ta asabar 21 ga watan 6 shekarar ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha hudu ga watan daya shekarar ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne darasin na uku a cikin wannan littafin mai albarka littafin ahkamul jana'i wallafar al'allama muhammad nasiruddin a tambari a darasin da ya gabata muna karatu cikin babu na farko wanda yake duka kawo nan ba ta goma a yi kuma za mu tashi farkon ba ta goma sha ɗaya malam yake wal wasiyatul ba batilatin mabduda wato wasiya ta zalunci kulatin ɓatacciya ce sun komammiya ce zuwa kan wanda ya yi ci abin nufi ne ba ta da muhalli a shari'a wace ce wasiya ta zalunci shi ne wasicin da mutum wanda yake mara lafiya yake kan zarzarar mutuwa zai yi wadda take kunshe da tauye haƙƙin wani mutumi daga cikin mutane kamar a baya yadda ya mana bayani da cewa ya haramta a cutarwa a cikin wasiya yanzu mutum ne zai rasu ya ce idan ya mutu ga 'ya'yansa nan ɗaya daga ciki a baki kaso irin kasan mata misali a sauye haka ko ya ce wani daga ciki a baki kasan maza biyu irin wannan ba za a yi ba za a tauye kowa ka ba za ka bayar yadda shari'a ta ce ko kuma ya wakilci da cewa magadansa su shaƙin wani mutumi idan ya mutu duk wannan ba za a yi ba ne wasiya ta zalunci shine yake da mahdudatun kuma biya ta zuwa gare shi ba ta da muhalli a shari'a a shari'ance ba za a masa biyayya ba na ba'ata min makhluqin fi ma'siyatillah duk wani mutumi wanda zai yi a sa'an Allah ba za a masa biyayya ba sai abin da ya kasance yana da muhalli a shari'a shari'a ta yadda da shi shi kadai ne za a aikata shi shi ne yayi masa namba yayi da wannan unwani na cewa <clears throat> wato ainihin wasiya ta zalunci ba ta ciya ce li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man ahdatha fi amrina hada duk wanda ya tsini wani abu a cikin wannan lamarin namu ma laysa minhu wanda baya cikin sa huwa rabbun wa duka ko mun ne zuwa gare shi abin da nufi shine duk abin da yake musulunci ne dole ne sai ya samu wato ainihin sitanti na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ta yake daga akwai sharuɗa sharuɗa na karɓar ayyuka sharuɗa na karɓar ayyuka guda biyu ne na farko akwai al-ikhlasu lillah akwai mutaba'atu rasuli sallallahu alaihi wa sallam ikhlasu shi ne mutum yayi wannan aiki dan Allah ba dan wani mutum ba duk abin da yake ibada ne duk abin da yake addini ne to dole ne sai an yi shi domin Allah mutum ya aikata shi a zuciyarsa yana mai neman yadda Allah ba don ya burge mutane ba ba don mutane su shi ba ba don wani mutum ya gan ya zai shi a kan wannan ba na farko sai an samu wannan sharadi na biyu a samu mutum ba ta rasuli sallallahu alaihi wa sallam ya zama an yi koyi da annabi Allah ya ce ga yadda za a yi sallah a zahar raka a hudu misali wani ya ce ni ina tsananin kwaɗayin lada bari in yi sallah biyar raka a biyar in aka yi haka ba za ta faru ba ko ya ce shi sauri ya ce bari ya yi ta raka a biyu a'a dole duk wani abu na shari'a sai an yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya shi ne yasa <clears throat> ita ma wannan wasiya tun da ya zama na manzon Allah ya yi hani ga dukkanin wata wasiya ta zalunci wadda suke kunshe da tauye haƙƙin wani ko cin haƙƙin wani to shi ne sai zama ba ta da muhalli a nan wajen أخرجه الشيخاني إمام البخاري ومسلم في الروي wannan hadisi في صحيحيهما أحسن سيوس أتكلم في صحيحي وأحمد كما إمام أحمد وغيرهم دونسه وانظر له a كما كما تبجيكي يا yi الشيخ الباني يا إذا أنا تأكل لتابن إرواح الخليل أنا وجن abin da za mu gane shi ne yanzu idan mamaci zai rasu zai yi wasiya wanda suke ɗauke da gane shi in idan magana suka izantar da ita ba su da ba su da laifi a wajen suna subhanahu wa ta'ala bal ma dai idan suka zartar da ita mutum shi ne sai su samu laifi saboda tun da ya bayyana gare ka cewa wannan zalunci ne za a yi shi ga wani ko da mamaci ne sai a yi ba za a kai shi ba ne abin da yake so yace kuma wani hadisi imran bin husayn da kuma dalili da ke cikin hadisin imran bin husayn yace anna rajulan hakika wani mutumi a tafa inda mawdihi ya danta a yayin mutuwarsa radlatin wato ainihin a fitta wato guda bakwai wannan radla ana cewa radla ana cewa rijla ma'ana kenan yana nufin mutane guda bakwai ya yanta shi wannan mutum ne wanda zai mutu yana rashin lafiyar mutuwa sai ce to ya ɗanta mutane guda shida wanda suke bayan sani na sani bayan abin da za mu gane ba nuni bane amma duk da haka da ya ɗanta su shida sai ya ce lam ya kullahu malun ghayyu ba shi da wata dukiyar sai iya wannan bayan yake da su shida ba shi da kowa ko kuma ba shi da ma wata dukiya bayan sai ya ce ya ɗanta su ba shi ne inda matsalar ta tafi za a nan zai zama ya cinye dukiyar da a bayan mun karanta ko mun yi bayani na cewa idan za a yi wasiya dole ne ba za a yi ta sama da ɗaya bisa ukun dukiya ba shi ne muka kawo da su abdullahi bin abbas da wata sayyidina abubakar wanda suke ganin shi abdullahi ba ba suke ganin kamata ya a bayar da ɗaya bisa hudu dan ya zama ka ƙetare iyakar da aka yi maka bakai kai ba dan na abubakar yake bayar da ɗaya bisa biyar ba duk dan a zauna lafiya da shi wannan mutum ga ya zama bayi ne da shi guda shida ya ɗanta ku shi ɗaya shi kenan faja'a warasatuhu min al-a'rab sai su magajansa waɗanda suke daga cikin mazauna karkara ne sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama haka ake yi duk abin da ya faru to ana yin gaggawa a kawo wajen manzon Allah ake ga wani abu ya faru wani abu ne wanda ake neman tsarin bayani a cikin sa wanda ake ganin ba daidai bane wanda ake ganin kaza ne wanda shi ne farko da wani wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal yawmil akhir shi ne sai a gaggawa duk abin da aka yi jayayya ciki aka yi sabani sai a kashi wajen manzon Allah wasu ma sai haka ta faru sai suka kallo wajen manzon Allah fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari bima sana'a da abin da shi wannan mutum ya aikata qala sai manzon Allah ya ce a wa fa'ala dalik yanzu shi sai ya aikata haka abin da shi ne su shirin da yake da su kuma ya ɗan tasu baki ɗaya qala sai manzon Allah yake law alimna in sha Allah ma sallaina alayhi yake aiko da mun sani ana da mun san ya aikata wannan da ko sallah ba za mu masa ba malamai suka ce manzon Allah ya faɗi wannan dan ya nuna tsananin hanin da cikin abu dan mutane su gano cewa lallai kuskure ne wannan ga ta dukiyarsa ce kuma mutuwa zai yi amma su aka ce ba zai cinye ne dukiyar gaba ba dole ne su an bai wa magada wani abu da za su gada idan ya haka ya saba wa manzon Allah sakamakon saba wanda ya shi ne su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mun sani da mun aikata haka kafin ne wata sallah to da mu masa don mutane su gano hadarin da yake cikin saba wanda duk inda ya umarni da kawai mutane za su rika su aikata ko tambayar me yasa za a yi ko dan ne ko ya ake kaza ba a da manzan Allah ya ce kaza za a karbe shi ya kai shi ma anan wajen shi ne to anan aka nuna mana cewa wannan mutumin kenan abin da ya ba daidai bane qala to sai manzo sai ya ce wani ne ya faɗa shi ne imran ibn husayn sai ce fa afra'a bainahum sai manzon Allah yayi ƙuri'a a tsakanin su su waɗannan bayin nan da aka yanta su shida fa a'taqa minhu mithlaini sai ya tsanta guda biyu daga cikin su wa radda arba'atan fi mithli ya komar da guda hudu daga cikin su suka koma bayan ta yanzu mutane mutane ne guda shida mun abin da ake so shine manzon Allah ya gaya wa sa'ad cewa kar a wuce ɗaya bisa uku yanzu kun ga sun shi da ne shi da an kasa ta gida uku za a samu biyu biyu biyu to shi kenan kun ga sai a ɗauki biyu guda ɗaya sai ya zama biyu guda biyu wato kuɗi kenan sai su koma sai zama an ɗauki ɗaya bisa uku ya zama shi ne wanda aka zartar mai da shi aka da sun sauran biyu bisa uku shi kuma sai su koma bayan ƴaƴansa sai ƴaƴansa su gaje su tun da dukiyar su me yasa aka yi wannan saboda wannan aiki da yi a cikin dukiyarsa a lokacin da yake kan lafiya ya yi kama da mutumin da ya wasiya yadda idan za ka yi wasiya ba a yadda ka yi wasiyar dukiyar ta tsare gaba ɗaya ɗayanka su rasa ba to ko ku ce maza za su rasa ba shi ne sai da ka zama ka da dukiya a lokacin da ka baki ɗaya kana duk da mutuwa ta gobe ba amma da ake lafiyar ka tsaro yana mu'amala ta kai da gobe shi ya tafarrufi cikin dukiyar su ba ta ba mutum amma shi wannan ya zo gaggarin mutuwa shi ne sai zama sai aka hana saboda ne saboda ba a san magadan su rasa komai in ba ta kama za su rasa abin ne idan ta kama za su rasa shi kenan amma in ba ta kama ba akwai abin da za su iya gada to shi ta ba su shi ta mun Allah ya hana sa'ad ya rabar da dukiyar gabaki daya za mu ga cewa cewa yayi to shi yanzu wannan dukiyar tasa bari ya rabar da biyu bisa ukun ta ba sai aka hana shi yace to bari ya rabar da rabi aka hana shi sai aka yi ta ɗaya bisa uku sai aka ce ma ɗaya bisa uku da yawa shi ne sai aka maka ka ya zama sun zama mawadata shi ya fi alkhairi akan ka su zama talakawa suna bakon mutane da haka wannan sai ke nuna ana so a ban musu abin da za su gada duk da ana so mutum ya aikata aikin lada ya samu lada sosai sosai amma sai ake so su ma magadan ka a turarta ta kuma wannan sai ke nuna mana a cikin idan mutum ya tashi zai yi wasiya na a abu da dukiya bayan dukiya ba ta farko kawai a kan mai abuwa ne su biyu ya amfana da ɗaya bisa uku nau cewa zan mutu a yi kaza bayan na mutu da ɗaya biyu da uku amma zuciyar ta waye ke nan ta wanda za su gaje shi shi a kwadar ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wa muslim kuma imam muslim da na hauri da makami mutuka wa kalar sahawi haka nan imam sahawi wal bai haƙi da imam bai haƙi wa ghaini da wani su wa ziyada tilimisli muslim tsarin da aka kawo yana cikin riwayar imam muslim inda yake lamma kullahu malin ghaini wannan iya muslim ne ya kawo ta wa Ahmad fi riwayati da kuma Imam Ahmad a cikin wata riwaya daban ana ya kawo riwayoyi biyu da suna Ahmad to dai tana kunshe da ƙarin nan da ba ta lamba ta goma sha biyu yace walamma kana al-ghalibu ala kathirin min nas a lokacin da ya kasance galibin da yawa daga cikin mutane fi hada zaman a cikin wannan zamani al-ibtida fi dinihi irkirar abubuwa cikin addinin su wala siyama musamman fi ma ta'allaqu bil jana'iz abin da yake da alaƙa da abin da ya shafi jana'iza kana min alwajibi sai kasance yana daga cikin abubuwan da suka zama dole suka zama wajibi an yi wasiyar muslimu musulmi ya yi wasici da cewa bi an yi jahaza a haɗa shi a shirya shi wa yi dukana kuma abin ne shi ala sunna akan gadaban sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amalan bi qawlihi saboda aiki da fadin ubangiji amalan bi qawlihi ta'ala saboda aiki da fadin ubangiji na ɗaukaki sarki kafin mu karanta aya za mu ga yace sai mutum ya wasiki da cewa idan na mutu kenan idan an tashi yi min littafani idan an tashi binne yadda za a yi tsarin kabari na in misali ka samu kanka a gani ana yin wani kabarin wanda ya saba da shari'a misali to sai ka ce kana yin wasiki cewa lallai abin da za a yi ma a yi maka abin da ya tabbata cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya tabbata a musulunci zamani yana tafiya zai iya yiwuwa a zo wani lokaci wanda za a ci ga wani sabon abu da aka kawo shi abin da ya shafi binne mutane a cikin shi ne gurbewa mutane wani mutumin ya zai cewa to ni yanzu mahaifina ya rasu ko ɗana ya rasu ko wani nawa ya rasu bari in abin da za a gana karrama shi bayan ya mutu sai a yi wani abin wanda zai iya zama ya saba da ciki ba san me zai faru ba amma kowane abu zai faru a wannan rayuwar da ake ciki to shi sa mutum lokacin da kake da dama kake raye shi ne kike so kai wasiya kake ka saboda idan mutum ya rayu wannan lokacin akun ba abin da lokacin ba abin da yake bukata sai wani abu wanda zai sa ya samu lada wani abu wanda zai sa ya tsira daga samun zunubi shi sa sai ya zama kike wannan wasiya ka ce to a yi min duk abin da za a yi zama ya dace da musulunci ya dace da koyarwar dan Allah banda wannan ba ka son komai to shi ne yake saboda dalilin faɗin ubangiji maɗaukakin sarki ya na amani amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kai imani ku tsere tadda kawunan ku da kuma ahlinku naran daga wuta tsere tadda kan ku ne na farko kuma kanka shi aka fara shi ta mutumin da yake da ubangiji Allah yana da dinari ne ya kamata ya kamata ya kamata ya ci wajen cewa da kanka da ciwon kai za a fara ta kanka komai ne da kanka zai fara sai ka fara tsamar da kanka ka ka tsira daga wuta duk abin da zai kai ka huta sai ka nisance shi to sannan sai ka a kan sai ya zama cewa ni ina ta aikata sabo ina ta abin da yake laifi ne wanda idan ubangiji ya hana mu zan Allah ya hana akai gargadi akai ina ta aikata ko ina ce mutane kasu sai ya zama ni ina ta kokarin halaka kenan ko ina so in tsago kuma wannan ba ni da shi ne anan ma sai aka fara ambatan kanka fara tsiratar da kanka wa ahlikum da kuma ahlinku duk wanda yake karkashin ka duk wani mutum wanda yake karkashin kokolin da yake aikatawa abubuwan da yake aikatawa shin ina za su kai za su kai shi samu rahmar ubangiji ko za su sa ya samu azabar Allah dukan mutane za a tambaye su akan abin da aka ba su suke kula da shi kamar da magana yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yake dukkanin kuma kiwo ne kuma kowanne daga cikin ku abin tambaya ne akan abin da aka ba su kiwo shine fara lissafowa da mai gida da masu gida da wanda yake mai aikin gida mai gurin hidima dukkanin kowa za a yi mai tambayar nan za a tambaye ka yaya ta gudanar da rayuwar iyalinka da suke karkashin ka matar gida amanar da mijinta ya bata shin ta kiyaye wannan amanar da gida zai fita ba shi da lokacin da zai tsaya ya gina sana'a a ce shi duk abin da za a gida ce an yi a cikin gidansa zai ba ta amana ita masu gida su kuma ta ita kuma a wannan lokacin shi wannan amana ta kiyaye ta kula da duk abin da yake so a yi a wannan lokaci akan 'ya'yan nata su yi sallah yi neman ilimi su yi karatu su yi kaza duk kowanne sai an tambaye ta duk da ya ba ta amana kila kayan abinci ne su aji sai matan da suke ba su da imani ko matan da aka kawo ta a kawo tambaya a kan ta wai mijinta ba mai kuɗi ba ne mai ƙaramin ƙarfi ne daidai misali ita ta shi kuma wata ran ya ɗan sami fata biyu ya siyo shinkafa ƙaramin ne ba shi da fata yin da zai iya siya ko da yake wata ran ya samu ya siya da ya ita wannan matar da ta tashi tunda ta bai saba siya ba amma duk kwakwakwan da zai gani zai gane cewa lallai ga kwanakin da ya kamata ya kowa kan yi wani magani sai da ka da ta tashi sai ta kamfaci wani tashi ne ciki sai ta kai makota ta ajiye mata sai aka bi wani aka ci gaba da shi ana ci ana ci ana ci har ya zo ya kare tunda ko da zai duba zai ga shi ci da ya ga ya kare shi ne da ta kare ta shinkafa sai ta ce da shi ta shinkafa ta kare da ta subhanallah sai ya ga sai da ke sai dai a aro idan aka aro idan ka samu sai ka biya yake to shi ke da wanda zai ba su sai abin nan aka je aka karko wancan wanda suke ta su aka karko aka ci gaba da ci da ya samu ya ba da kuɗi kun ga ya ce abin da ya gama shi ya kawo wannan rashin imani ne wannan rashin imani ne daga wajen ka mutumin da yake irin wannan kun ga abu shirye yake duk abin da ya samu ne yanzu hidimar ke shi sa da ya samu dama sun ya ce to akwai irin wannan dukkan sani to ubangiji zai tambaye su ba shi kan mijin za a tambaye su amma wani lokacin an fi kiyaye za a tambaye miji akan nauyin da aka daura masa su ta sai amanta to kowanne za a tambaye shi kamar da za a tambayi miji haka za a tambayi mata kowa haƙƙin da ubangiji ya dora akan ɗan uwansa ya sauke ko bai sauke ba sannan ubangiji yake wa kudu hannaku wal shugaba za a mana bayanin ya wutar nan duk aka ce makamacinta shi ne mutane da kuma duwa su za a yi ta kasawa wannan wutar da ci gaba da kwalkwala ta linka wutar duniya sai linki kusan so saba'in ko sittin da tara ta aka ta rinka wutar duniya wajen zafi zafin da haka yafi ta duniya in muka dubi ta duniya za mu ga ta isa ima duk abin da za a yi masa mutuwa zafin ta ya fi duk abin da duk da za a saka abu zai kone annabi ibrahim alaihi salam lokacin da mutanen ka suka shiga wannan wutar suka yi kwanaki suna itace suka yi kwanaki suna itace ta kama yadda ya kamata su a karan kansu da zama su suka kunna wutar suna ganin su suka je kusa da ita za su kone isa aka yi amfani da mazaujawa aka wulwula shi aka jefa to kun ga tafi kace duk abin da za ka isa wata duniya na azaba amma duk da haka ne zama ta labira ta linka ta ta kuma linka ta wannan hadisi saboda haka wannan sai ke nuna lalle ya kamata mu ji tsoron Allah saboda mu samu mu tsira daga wannan azaba kuma shi ne abin da ubangiji yake nufi da bamu labarin azaba da take idan ana bamu labarin gidan mu ji sai mu ji tsoro sai mu nisanta sai a bamu labarin rahama dan mu ji sai mu kwaɗayin samun rahama sai mu kusance ta to shi ne sai ubangiji sai ci gaba ce alaiha mala'ikatun ghilabun shidad akwai mala'iku akan da wanda suke kula da sha'anin ayyukan ghilabun su masu kaushin zuciya ne an cire duk wata rahama da ke da za ta zama wani yana da ita ba su da wani jin kai da tausayi akan mutumin da aka sa a wuta sai da duk abin da mutum zai sha na wahala da nemi su taimake shi da za su taimake shi da ba za su tausayi ka ba shine kamar da Allah ya bamu labari na nado ya maliku yaqdi alaina rabbuk qala innakum malikun in da maliku in kace ni da ana ubangijin ne ubangijin kai kace ne rafi a cikin rayuwa shi ke da shi innakum malikun ai da goma za ku a cikin azabar nan saboda ba wani ko kun su da shi haka anan ubangijin shi kai zuciyar ku a cikin ta take shidadin kuma masu tsanani ne a wurin cika cewa zuciya din ba za a taɓa jin sosai tunda ba za a ji sosai mutum ba kun ga wannan sai ya sa ke mutum ne ya tsanye ne su ce ta duk yadda Allah yake jin kan bayi da yake son su idan suka kan masa ya sa su a wannan ta su da ba za a yi sauki ba har sai idan kan in mutum musulmi ne yana da zurfin imani har sai an kone gwargwadon abin da za a kone sannan kuma a zo san Allah sallallahu alaihi wa sallam a yi mun ceto na wato ainihin wasatul muwahhidin wanda suke masu bautar Allah ne amma kuma sun saba zunubi ya wuce a sasa aljanna sai sai an zo wajen mun kisan za a fito in kuma ɗan wutan ya kaza a kai masa a kai da haka wannan shi ya sa sai mu ji to waɗannan mala'ikun ne ubangiji su gaba da ta mana su yake la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da yake duk abin da Allah yake shi za su ballantana ma mutum ya tunanin akwai wani abuwa da zai ke samu ai wata da za su yi kame a'a to shi ba sa saba kun ga mun ne za a ce ni kaza sai mu yi wasu su ubangiji ya ce ba sa saba mata wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da aka umarce su a nan abin da ya sa Sheikh Albani ya kawo mana wannan aya a wannan hadisi yana so ya nuna mana cewa lallai an kallafa mana mu duk abin da za mu yi wajen mu tsere da kawunan mu daga wuta mu nisanci duk abin da yake ba daidai ba daga cikin abubuwan da suke kai mutane zuwa ga wuta akwai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa sai yake ki sai ka yi wa wasiya tun kana raye kusan idan ka mutu kar a yadda wajen shirya ka ko wajen kai ka ko wajen yin wani abu a aikata abin da zai saba wa manzon Allah ai duk abin da ya dace a duba a gani me manzon Allah yake za a yi wa mamata sai a yi maka shi wannan shine abin da mutum zai yi zama kun ga ya tsira idan suka iya su magadan fa sai zama laifi yana son su da ba da kai yace walidalika a saboda haka ne kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kasance yusu na bizarika suna yin wasiki da haka akan cewa idan sun mutu a yi musu abin da ya zama shi ne ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal atharu anhum bima dhakarna kathira abubuwan da aka rawaito daga gare su da suke magana akan abin da muka ambata kathiratun suna da yawa an rawaito riwayoyi da yawa wanda suke bayani akan yadda sabai suke yi wa mutane wasiki da cewa idan mun mutu ga yadda za a yi mana fala ba'sa min al-iqtisari ala ba'dhi ai babu laifi idan aka takaitu da wasu su abin nufi shine zai ambaci wani sashi daga cikin waɗannan abubuwa da ta rawaito daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke bayani na cewa idan sun mutu ga yadda za a yi mutu ga yadda za a yi mutu na wanda ya dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi umarni da shi saboda haka abinda ya sa kenan yanzu zai kawo mana kan misalin zai kawo su gaba ki daya kan misalin da ta kawo domin littafin za mu ga tun a farkon mukaddima mun karanta dalilin da ya sa ya wallafa shi shine wani ya ce an yi masa mutuwa da aka yi masa mutuwa kuma sai yake so a rubuta masa littafi ko wasu ɗan takardu wanda za su rarraba wa mutanen da suka zo kai wannan mamaci saboda haka to shine a nan wajen zai ainihin ya kawo abubuwa yana taɓaitawa ba tare da ya wuce gona da iri ba to sai ce abin da zai kawo mana na farko daga cikin abubuwan da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine akwai an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an karbo daga Amir dan Sa'd dan Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda anna abahu yace hakika ma yakin da Sa'd ibn Abi Waqqas kenan qala fi maradihi alladhi mata fihi ya fada a rashin lafiyarsa wadda a cikin ta koma ga Allah ta'ala rashin lafiyarsa cutar ajali wadda bai tashi daga cikin ta ba yace alhiduni lahadan ku yi min Allah da kabari kala biyu akwai wanda ake kira Allah akwai wanda ake kira kuma ashaqq shi wannan lahad kun shine mu nan muna amfani da ashaqq ne shi ne wanda za a yi rumfa ta farko dali a ce wannan dadduma shi kenan sai kuma a yi rumfa ta biyu wanda ba ta kai dadduma ba wannan shine ashaqq da ake kun ga za a sa mana shi a kan kanci sai kuma a zo da tukwane da sauransu a eh, eh, jirgina ko a ɗora su a kan rumfa ta biyu daga nan kuma sai a kashe shi inda za a kashe a rike shi wannan kun ga shi ne asfar shi kuma allahadu wanda larabawa shi suka fi shi kuma shi ma za a yi haka idan aka yi haka misali yanzu a ce wannan masallaci shi ne haka sai a ce kamar cikin nan wajen kun ga shi ne cikin ɗaki zai zama a ce nan wajen zuwa sama shi ne inda yake wajen ke nan kuma shi ne ciki idan aka tashi mamaci sai a zura shi a cikin nan cikin in aka zura shi kuma sai a zo da shi tubali ɗin wanda yake suna yin amfani da na abin nan da ake yi shi da ake sawa na ake kuji wannan abubuwan masu kama da isalar da ake sawa a cikin shi da yanzu da su suke amfani su na ba sai a zo da shi sai a rufe wannan kofar da aka yi kuma sai zama kasa in ta tashi za ta shigo na rufan ne shi shi kuma yana kuma wannan zai taimaka wajen wato wasu kabari idan muka duba a shakku za mu ga wato abin da ya shiga tsakanin mamaci da ƙasar da aka zuba su ne waɗannan tukwana da aka ke su to duk sanda aka samu nan tukunyar nan ta rufta shi ne sai a saman kabari ya rufta amma shi kuma wannan zai zama na cewa wannan haƙa ce zuwa can sama a cikin hankali kun ga mutum an jira ta a cikin nan zai zama saman ka ƙasa ce wadda ba a rarake ta ba sai zama nan kuma an zubo ƙasa ne ta haɗe tun da ya har zuwa sama ya fi taimakawa wajen barin ya zama ya rufta saboda haka to wannan shi ne wanda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan dukkan su biyu ne karɓaɓɓu a shari'a su ne abin da ake yi shi ne sai yake cewa to shi an tashi a yi masa wannan allahadu wanda yake shi ne wanda aka yi manzon Allah yake warfilu alayya alladina nasban shi ne ku kafa min tubali kafawa shi ne kuka kafa yadda kuke yi kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shi anan wajen yana nuna musu yadda aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya ya dauki ranta shi ma sai fito a jika me gudu yana gudun ka a da wani abu a zo da wani abu yanda za a yi tunda dai ana cewa wato su san kasar su ta fi karɓar ta fi dacewa da Allah hali mu kuma nan ta mun da ta ita ma aka yi mata a shakka tana shakka to shi yasa aka fice mata sai nan da za a Allah hali ya fi da wani sakamakon wannan da yawwa saboda haka ko an akan ana cewa ana duba kasar da ta dace da ko'ina saboda haka shi ana wajen sun shi tun da dai anan yake inda manzon Allah din ya rayu inda aka binne shi shi ma anan yake da a masa wannan ko wannan ya nuna kasar wani za ta karba duk wannan yana daga cikin dalilai da suke nuna yadda sahabbai ba sa so ba sa so a wani abu wanda ya saba da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gare su bayan sun mutu wannan shi abin da suka albayi ne yake mutum tabbabi akhrajahu muslim wal bayhaqi imam muslim da imam da'i sun tabbata wannan hadisi wa ghayrihi na da wani su nabiyu yace an abi burda an karbo daga abu burda qala yace abu burda ibn abu musa ibn abi musa al-ash'ari dan abu musa yace wato abu musa yayi wasiki Allah ya kara masa da mai bin kenan shi na hadarahu حين حضره الموت ألوك سند نسوى حلومتا قال يسي إذا انطلقتم بجنازتي إذا كك أوتجاواتا فأسرعوا بي المشي ku yi sauri da ni wajen tafiya mana a yi sauri kar a rinka tafiya a hankali a hankali a yi gaggawa a yi sauri wajen a ga an an kai shi wala tutbi'uni bi mizmari kar ku bi da duk wani abu wanda ya shafi wuta ya kasance a lokacin da ana tafiya da wuta shi ne suka aimata wannan wanda asalin mutuwa shi ne irin kaskon da ake sa a turaren wuta amma anan abin da yake nufi shi ne kai za su wuta wajen kai inda ba hoton wuta yake ba na yasan wuta ba ta amfanarwa ba ta cutarwa ba ta komai ba abin da za ta yi su kar a je mata ita domin wani abu ne daga cikin abubuwan jahiliya yake kuma wala ta taj'alanna ala sai a kar ku sa wani abu akan kabarin nawa ya qulu bayni wa bayna turab wanda yake da tsakanin na da kasa abin yin shi ne yanzu idan aka kawo ka da likafanin ka aka sa ka akan kabari to kar a yi wani abu wanda zai sa in an zuba kasa ba za su taba ka ba in ban da kai sai likafanin naka wataƙila ya zama a lokacin da su da akwai abubuwan da ake yake ka ayyuka yake ka ayyuka menene dalili saboda kar ya saba da abin da yake shine musulunci ya tafi a kai yake kuma wala taj'alanna ala qabri wani gini a kan akan na. zama ko idan aka binne ni aka rike ni kenan wa ushidukum anni bari'un min kulli haliqati yake kuma ina ce da muku cewa hakika ne na barranta da dukkanin wata mata wadda kuke aske gashin kan ko take cije shi saboda rikin idan mutane sun mutu daga cikin abin da larabawa suke ana yin irin wannan wani yanzu yana jan kansa yana jan gashinsa ana aske shi ana cije shi saboda yin ɓacin rai wannan yana ɓacin rai sai a ga ya fita daga in wani abin ma bayan ya dawo hayyacinsa in aka ce kayi kaza sai yi mamaki na aka yi irin waɗannan abubuwan da suke faruwa da ɓaci da yake ya bazanta da su au saliqatin da kuma waɗanda suke kwarma ihu wanda za su duk ihu ana aiki za ku an lalace su to ya barranta da wannan ma au khadiqatin da kuma masu yaga tufafin su suna yaga wurin su zai saboda rai saboda damuwa da wanda ya mutu su biya barranta da wannan dan ya mutu za a yi baƙin ciki a baƙin ciki na zuciya kenan kar a yi kuka da baki kar aikata wani aiki da hannaye wanda zai nuna damuwa ko gudunewa ko fita daga cikin hayyar qalu sai suka ce ta fi shay'an kin ka ji wani abu ne a cikin wannan qala na'am yace kwarai min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mana waɗannan abubuwa da ya ambata musu yace baya so ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan sai yasa idan mutanen nasu idan ya mutu mutanen nasa ko magadan nasa sai su kiyaye kar su aikata wani abu da cikin waɗannan domin ne sai zama sabawa ne da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake a cikin wannan akwai wato abin da zai jawo fushi na ubangiji madaukakin sarki yace akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wal bayhaqi da imam al bayhaqi bi hada tamam da wannan cikawa wa ibn majah bi sanadin hasan da kuma al imam ibn majah da sanadi wanda yake kyakkyawa to sai na gaba yake kuma an kudai fa an karbo daga wajifa yake cewa idza ana mitu fala tukminu bi ahadan yace idan na mutu kar ku sanar da kowa kusan ina ga a cikin mukaddimar a cikin tarihin ne ta Albani karanta shi ma inda yake ina mutu har a gaya kowa sai wata ya zama dole sai su sani wanda zai zama shi ne za su zo wanda za a tattara shi a yi sauran abubuwa amma da wani yana wani gari saboda dan uwansa ne a sanar da shi sai ke a jira sai na zo za a jira ita duk yake ta ai wannan saboda za a yi ana so kuma a gaggauta lai da muka karanta yadda abu musa ya ce an da shi kuma a juri ka a tafi an kai maza maza saboda aje a kai ke zai samu abin da ubangiji madaukakin sarki maka tanadi to nan ya ce kar a sanar da wani in ba wanda ya zama ba makawa sai an sanar da su ba sauran yan uwa da abokan arziki wanda da su za a tattara mutum a kai su ba a so dama a rasa adadi ana son adadi amma abin da suke ta nufin da ka a sanar da kowa saboda zai bayi zuwa ga shila ta mutuwa wanda aka yi da ita zai bayi zuwa ga jinkirtawa mamaci da ba a je an kai shi makwancinsa ba yace wa inni akhafu an yakuna na'yan yawa yace saboda fa inni akhafu an yakuna na'yan ina jin tsoron kar ya zama silan ta mutuwa kusan shi ma an na'yu kala biyu ko wanda yake shine wanda ya halatta shine sanar da mutanen da ya kamata a sanar wanda yake shine kuma irin na jahiliya wanda manzon Allah ya hani da shi shine irin wanda yake zama tace da kuma wani ya zama wani abin alfahari mun san a da mutuwa ya sai shafi a jarida a rubuta cewa wani wani ya mutu sai ya tsaya ta yi gidan rediyo kuma a ta sanarwa wani ya mutu ta wasu abubuwa to irin wannan shi ne abin da ba a su ya zama shirin kenan yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanha anil na'i yace hakika ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin hani game da shelar mutuwa shine irin wannan din wanda muka ce ita ce irin ta lokacin jahiliya domin kamar yadda muka ambata su a lokacin jahiliya haka ta shelar ta za a yi kira mutane ne ko da sun shigo aikin da za su ce kuka za su yi suka gama a biya ko da shelar da aka yi gwargwadon yadda aka sanar da girman ka yana nuna girman ka da abu kasuwanni abu garuruwa abu wurare duk aje a ta sanar cewa wani ya mutu wani ya mutu shi ne sai ke nuna kai babba ne a cikin wannan kun ba ta da fa'ida mutum ya mutu ba bukata yake a gane shi babba ne ko karami ba so yake samu ramar Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda za a amfani da ita wajen waɗancan abubuwa kun ga za a ciyar da ita ga mutane mabukata ba ya fi misali kai kana da dukiya kana so ka burge wannan mamaki yanda yake sai ka amfani da ita wani lada da fatan Allah ya kai masa ladan أخرجه الترمذي إمام الترمذي يرتد أن حديث وقال يبدو حديث حسن حديث التي ساوى ورواه غيره بنحوه كما ولي ولي إمام الترمذي كما da في مكة من وسيأتي في kuma zai zo a babin da zai magana akan shedan ta mutuwa wa fil babi a cikin wannan babi a tsarin ukhra akwai abubuwan daban waɗanda aka rawaito waɗanda suke magana akan wasiki kenan cikin matsala za su zo a cikin matsala ta 47 to anan kun zai zama ya gama mana bayani game da babin wasiya ce sai ce ce na sabaqa saboda abin da ya gabata na hadisan da aka kawo da asar din da aka kawo daga tabi'ai qala an-nawawi في إمام النووي رحمه الله تعالى أن نقرأ في الأذكار التلبسات في الأذكار يتي ويستحب له استحبابا مؤكدا أن تو أنسو أن تو تو أرفي أن يوتيهم باجتناب ما جرت العادة به متين ويوتيتي ويو مدى دي توتيتي بأن يتنفر أبن الآدة تتفئنا أي تفاتي من البدع مدى ذكر كرابين أبو بواقي جنائز أكتن أبن ليس في جنائزة wa yu'akkidu wa yu'akkidu al-ahd bi zalika ya karfafa yin hali game da hakan ma'ana kenan akwai abin da kila ba za ka iya tunowa ba amma sai ka ce duk wani abu da aka yi da ake yi wanda ya zama ya saba wanda ya zama fararran abu ne to kana yin wasiki da cewa lallai kar aikata shi wanda kuma ka tuno kace to kar aikata kar aikata kamar yadda Abu Musa ya yi Musa ya ana tafiya da ita ya san ana yi labai labai ya san ana kaza shi duk sa'i gaggawa duk abin da ba shari'a ba kara aikata masa to haka shi ma imamun nawawi yake cewa to abin da ake so kenan sai mace ya fa'idanci da abubuwan da aka ambata ya yi wasiya zai kayo wasiki ta ai maka duk wani abu wanda ya saba da shari'a musulunci a duba in ma mutane ba sani ba sai a bincike da san da mutum ya mutu maza maza sai a bincika ko a tambayi masa na to menene wanda aka wanda ya zama daidai da wanda ba daidai ba sai a samu a kuma dama wannan shine fa'idar da ta sa ake yin karatu ana yin karatu kuma ana yin karatu don duk a san irin waɗannan abubuwa sai ka san kaza da nake aikatawa laifi ne sai ka daina kaza da bana aikatawa ba yana da rana sai ka samu aikatawa babu na biyu yace talqinul muhtabir ma'ana lakkanawa wanda ya zo gargarar mutuwa kalmar shahada dan mutum ya zo yana rashin lafiya sai ka ga alamun mutuwa ya bayyana gare shi akwai abubuwa da ake so waɗanda suke mahalarta wannan bijirin su aikata daga ciki akwai a dinga gaya masa kalmar shahada a ce mai mai ya da ya faɗa don a samu ya zama kalmar ta ta ƙarshe ita ce kalmar shahada ya zama abu na ƙarshe da zai furta a rayuwar duniya shine kalmar shahada duk da yake ko tasiri na abin da mutum ya kasance yana aikatawa a duniya to sai zama wani abin da ya saba faɗa shi zai fara kamar da zamu bayani a gaba to sai yace fa idza hadarat al idan mutuwa ta zo wa mutum ma'ana ya zo gargarar mutuwa fa alaman inda hun umuru to wanda yake wajen wannan mamaci akwai abubuwa waɗanda suka waje ba a kan da ya aikata na farko an yi lafinuhu shahada ku laftana masa kalmar shahada su sa shi ya ambace ta ya qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lafinu la ilaha illallah ولقنا ومن تنك لا إله إلا الله من موتاكم تبو يا ذو غرغر المتوى إني ya zama يا زمن مسلم بني a'a mutumin da ya zo gargarar mutuwa shi ne ku yace sai aka yi amfani da lafazin mamaci ya ka fito a gaya masa da tibari ma sai ku ce ya ka fito kulakana masa kalmar shahada nan yace babu abin bautawa bisa kuntanta da gaskiya sai Allah ita ce kalmar tauhidi ai mai take fa'ida ce saboda man kana akhir kalamihi la ilaha illallah wanda ya zama ƙarshen zancensa shi ne la ilaha illallah inda mauti a yayin mutuwa da khalal jannata yau min ad-dahr zai shiga aljanna a ranar alkiyama wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu ko da kafin ya shiga abin da zai same shi ya same shi anan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so mu gane shi ne da yake a alƙara mata kalmar shahada saboda kwarewa da salon koyarwa irin na annabi in ce ga ma da fa'ida haɗu da shi ne saboda idan ya zama ita ce abu na ƙarshe da ya ambata ne samu aljanna dama ko mutum ya shiga aljanna ko ya shiga wuta shine abin da za a lahira shi ne sai aka shiga abin da zai samu aljanna to shi kenan idan mutane suna zaune suka zama mace alamu mutuwa sun bayyana a gare su kar a rikice ga baki ɗaya sai damuwa wanda yake naka ne ko ɗanka ko mahaifinka ko ɗan uwanka ko abokinka ko wani ne kaza ya zo yanayin da lallai mutuwa biyu to lallai sai mutum ya jure a lokacin ya san abin da zai gaya masa inda yake likitoci ba sa son haka sanar da mutane saboda yadda mutane suke jiji cewa amma dai akwai buƙatar a ringa sanar da mutane ko kuma a ce mutane su fito sai dubu da aka gaya kudin wuya sai a kira shi a ce zo a tattauna shi ne sai a gaya masa to da shi abin da ake ciki da suka laka na masa kamar shahada ko kuma kun ga dama sun fito da san me ake ba dan da ya suka sai a sanar da su dan kai ya zama fa'idar da ta wuce ba dan kai ya zama fa'idan ba kai ce ba kuma sai ya zama su ba tsora ta su ba sai su ɗan uwan mamaci din ba wa kana yaqulu yace ya kasance yana cewa man mata duk wanda ya mutu huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah yana cewa yana sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da falal janna to hakika zai shiga aljanna wannan kun ga daman ita kalmar shahada tun a duniya ita ce take kare mutum jininsa take kare masa mutuncinsa kare masa iyalinsa da duk abin da shari'a sai sani zai zama cewa a ka'ida idan mutum ba musulmi ba ne idan ana da gwamnati ta musulunci kamar yadda ake a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma za a kira wannan mutanen da zuwa ga musulunci za a kira su ka musulunta dan ya zama jininka da dukiyarka da komai naka ya kubuta wanda ke wanda ba musulmi ba shi zai zama idan aka yaƙe su ake samun ganima kun ga menene zai sa dukiyarsa ta kubuta ba za a ɗauke ta a matsayin ganima ba ransu ya ta ba za a zo a yaƙe su ba da nufin ana kiran su zuwa ga musulunci shine wannan kalmar shahada yadda ta samu wannan matsayi a duniya za ka ta samu shi ma idan mutum ya farga ta a lahira za ka ƙara ba shi wani matsayi na cewa in dai yana da ita a zuciyarsa to zai samu aljanna ko da zai shiga wuta ko da zai shiga wuta da muka ambata to in aka kona ta aka kone gwargwadon abin da aka kone akwai ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi na su waɗannan wanda aka sasa a wuta a ceto su sai a musu wankan tsarki a shigar da su aljanna duk wannan falala ce ne min na kalmar shahada shine yace wa fi hadithin akhar a wani hadisin kuma man mata la yushriku billahi shay'a wanda ya mutu bayan shirka da Allah da komai dakhala aljanna to zai shiga aljanna komai daga cikin malaman hadisi yazo ba shi da lafiya alamar mutuwa ta bayyana mutane ana ta gaya maka kai kalmar shahada kai kalmar shahada ai ka kai akai akai ya ka kai wani da ya tashi tunda malamin hadisi ne shi sai karanto masa isnadi ya fara karantowa haddathana qurani bin fulan yana fara yana fara kawai sai ya tafi shi ya cigaba yana cigaba ya zo kan man kana akhiru kalami la ilaha illallah wani mutumin zai ga a rasa yadda za a yi shi abinda za ku fa'idanta da mun ne a yi abin da ake ganin ne zai sa ya fara idan a ce masa faɗi ne sai ne la ilaha illallah shine zai sa ya faɗa sai a gano idan a yi maimaita ne shine zai bayi zuwa ga kada sai a maimaita idan da duk wani abu da za a yi sai a yi masa saboda ya samu damar faɗa dan fa'idar da ake so shine ya iya faɗa kamar da zamu gani shi Sheikh Albani shi yana ganin yana ganin sai dai a dinga sai maka faɗi ni kalmar shahada ba a ita ne mai sa amma abin yana da yalwa ta fuskar cewa fa'idar ita ce so ake ka faɗa sawa'un sai maka aka ka faɗa kai da kanka ga dama ka faɗa maimaitawa kai ta ji ka faɗa wani abu ka gani a rubuce ka faɗa duk in dai ka faɗa ka samu fa'ida saboda haka sai waɗanda suke yan uwa na wanda yake ba shi da lafiya sai a yi yadda za a yi a samu wata hanya da za a bi wajen a ga ya faɗa saboda ya samu wannan tagomashi أخرجه مسلم إمام مسلم يقصد أن الحديث في صحيحه أسكن صحيحه والزيادة في الحديث الأول قال إن ديك تكينا حديث في نفركو عند ابن ماجه وان ديك imam wanda ibn majah ya rawaito shi wal bazzar da kuma al imam al bazzar na biyu daga cikin abubuwan da ɗan uwan mamaci za su aikata shine an yadda ulahu su yi masa addu'a kun ga ai yanzu an fara da yazo an gabata shi da lafiya yana kokarin an ga ba san shahada ya wuce to yanzu kuma shine ya ce to sai ai masa addu'a na farko wala yaqulu fi hudurihi illa khayra kasu faɗo na abu a wajen nan da suka zo nan inda yake kar mutuwa in ba alkhairi ba kiyaye wani lokacin mutum mutanen sai a zo sai a yi ta maganganu a ta hira wani ma zai iya zuwa dubiyar sai ta hira da wanda yake mai jiya mamacin ma ya mutu mutane ba saboda da suka je ba a nutsu ba kun san abin da ake so in ka je ka zama mutum ba shi da lafiya ka tuna cewa kai ma da ubangiji zai ga dama a yanzu da ka koma haka ko ba wani abu ka ba Allah ya kyale ka ba ba wai tsabar ibada kace kuma ta ya kyale ka da ya ga dama zai maka din sa kai maka rashin lafiya in yi bayanin annabi ayyub yadda ubangiji ya jarrabe shi da rashin lafiya shekara goma sha takwas a mutane duk suka guje shi duk da wannan to da aka tuta Allah ya baka lafiya shi ba a bashi ba an baka lafiyar nan da ya ka jarraba ka kenan me za ka yi da ita za ka yi sabon Allah da lafiyar da aka baka kuwa za ka yi da'a ga ubangiji maɗaukacin sarki ka ɗauki wannan gizana irin wannan ne ake so idan an ziyarci makabarta ma dan Allah ya ce na kasance na hana ku zuwa makabarta ma'ana ziyarar kaburbura na kasance na hana ku ziyarar kaburbura yanzu ku ziyarce ta saboda ne saboda tana tuna muku lahira ku ka je makabarta ko kaburbura sai ka gani wannan mai mulki wannan dukiya ce da shi wannan lafiya ce da shi wannan karfi ne da shi wannan kaza ne da shi duk ga sun mutu sun zama ɗaya sunan wani ma inda za a duba kabarin ba komai a ciki ya riga ya zama ƙasa ya rubuta duk sai mutum ya ga wannan sai ya ɗauki wa'azi sai ya ga cewa yanzu waɗannan watakila da za da yawa ma daga ciki da za a dawo da su duniya a ce za a mai da kai duniya da so za su saboda su aikata aikin da za su samu jin daɗi a lahira to ni kuma ga ni ina nan a duniya yanzu inda zan aikata aikin za a karɓa cikin wannan shi shine fa'idar da za a samu saboda haka ne shine ya yake to idan an zo wajen mamaci kar a faɗi wani abu in ba alkhairi ba saboda kar a je a faɗi wani abu wanda yake mummuna musamman idan mutum ya mutu to mala'iku ba suna nan raiku suna nan ku ne an tumshu a da'un ma'a alal ab ku ne masu shaida wato shidin Allah subhanahu wa ta'ala a balgata sannan kuma idan kuka yi masa wata addu'a muna duk mala'iku nan ma za ku ce amin saboda haka to shine yasa sai yake to kar a faɗo na bayin ba ni ba li hadisi ummi salama saboda hadisin ummu salama radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda قالت تكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا حضرتم المريض أو الميت إذا كنت جيو دمر لا فيها كوكما ممشي فقولوا خيرا توقفت على الخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ومن أجيك ملائكو سنة سوى آمين أكن أبن كتي فتا معنى سنة سوى ألا يأمسا كينا idan kuka je kuka yi masa mummunan addu'a sai su ce Allah ya amsa idan kuka faɗi aka tun haka ma sai su ce Allah ya amsa saboda haka me ya kamata to ku faɗa alkhairi in yace faqulu khaira ku faɗa alkhairi kun ga alkhairi kalma ce mai faɗi duk wani abu na alkhairi shikenan sai ka je ya zama ma kai ba wani abu da zaka ce in karatun Qur'ani ma zaka iya yi sai duk abin da zaka iya yi kuma ma ba karatun Qur'ani zaka iya yi ba a'a karatun Annabi zaka iya yi sai ka ga abin da yake kai zikiri za ka yi wani abu za ka yi ka dace ka kai shiru kana mutane suna ganin da ka ce komai ba ko kuma nan kana yi kana fa'idanta shi ma yana fa'idanta addu'a za ka yi masa Allah ya baka lafiya ka tafi ne da Allah ya baka lafiya har ka tafi duk fa'ida zai samu ta in Allah ya ga dama ya baka lafiya in ubangiji ya ga dama kuma ya ɗauki ranka duk wannan abubuwa ne wanda kuke alkhairi amma a faɗi sharri to sharrin yana haifar da matsala sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci an musu da gawa yadda muka sani yake wa gaba a ƙara wucewa da wata ya ce wajen da aka tambayi su su ai farko da aka wuce da shi kun faɗa alkhairi a kansa na biyu kuka bar sharri a kansa saboda haka mai alkhairi ne zai same shi aljanna zai samu ramar Allah mai sharri kuma aka san haka shine yake da ku antum shuhada'ullahi shuhada'ullahi alal ard akhrajahu muslimun wal bayhaqi imam muslim da imam bayhaqi sun fitar da wannan hadisi wa ghayrihima da wani lamba ta goma sha hudu yace wa laysa talqini yawwa wannan shine abin da muka yi tsara zuwa gare shi ne cewa shi abin da ya tafi a kan lakana mu mace a kalmar shahada shi abin da yake gani shi ne a ce masa tafi ba a faɗa ya ji ba Ya ce wa laysa ne dhikra shahada ya yace lakana mu mace kalmar shahada ba shi shine ambaci kalmar shahada ba bi hadarati al-mayyit a wajen mamacin a ajiyar da shi وتسميعها إياه ba بشيء تأتي Wani بني بل هو أمره بأن يقولها yace bari dai abin da yake shine a umarce shi da ya faɗe ta khilafan lima yadhunnu ba'du tsakanin abin da wasu suke yin zato والدليل دليل أكن هكا حديث أنس رضي الله عنه حديث أنس ألا يقال مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا جدي ومن تمي لك المدينة فقال يا خال يا كاو قل لا إله إلا الله فشي باب أبن لو توابك تنسلت هذا في الله فقال تيتي أخال أو عم يتي كاوني كوبا فقال يتي بل خال يتي كاوني فقال يتي فخير لي أن أقول لا إله إلا الله يتي تو إذا نفت لا إله إلا الله إن الخير للفهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي بشي فريق sai shek albani ya ce kun ga anan manzon Allah ce mai yayi qul la ilaha illallah saboda haka sai zama shi dole sai ne za a yi fadi fadi ba ko wanda shi yanayi da yake cikin bai ma gani da kuke cewa kana cikin ba saboda haka sai a yi da zai iya ɗauka kamar da muka faɗa fa'idar ake so a samu ana so a sami fa'idar na faɗar la ilaha illallah wani bila in kana cikin faɗi ce ni la ilaha illallah kul wataƙila wani bakinsa ya tsaya da iya cewa faɗin ya ce da shi ce ni la ilaha illallah zai ci tuni wata kila tunda baya cikin hayyaci ta kuma sai ka ce la ilaha illallah sai ya faro ta koda bai kara ta bai ce la ilaha ko wani abu makamancin haka tunda ya dau hanya musamman saboda yanayin mutane a rashin lafiya lokacin da za su rasu yana bambantuwa wani mutumin za ka ga cikin kankanin lokaci da yana cikin ta dan lokacin da ya ɗauka ba cikin ta dan kankani wani mutumin kuma dogon lokaci zai ɗauka wani mutum kuma da ya tashi fita da baya cin nasa a hankali ya fita ba gaba ɗaya ba to shi ne sai a duba yanayi a yi abin da ya dace da lokacin amma mutumin da yake cikin lafiya rai sai a yi riko da asali sai a ce da shi ke ce ne la ilaha illallah sai ya fita أخرجه الإمام أحمد إمام أحمد يرسل da حديث بإسناد صحيح بإسناد وليس إن لم تشي على شرط مسلم أو تشرع الإمام مسلم وقال حسين الجعفي الحسين الجعفي يكي سوى wanda yake shi tabi'u tabi'in yana cikin eh, wanda suka ga tabi'ai yace dakhaltu ala al-a'mash na shiga wajen a'mash shi kuma tabi'i ana da ni wa za'ida da wani mutumi wanda ake kira za'ida fil yawmi alladhi mata fihi a ranar da ya mutu wal baitu yace gidan mumtali'un min ar-rijal ya cika da mutane duba abin nan da kyau yace gidan ya cika da mutane kamar da ina jin ɗazu muke bayani an zo wajen mamaci kar a faɗo wani abu sai alkhairi muka ce wani shirin ne musu shagala suna ta yi daga mujiya sai yake tunan gidan gashi ya cika da mutane in dakhala shaykhun sai ga wani bacci da ya shigo fa qala sai da ya ce da nan ce subhanallah yace subhanallahi tarawna ar-rajula wa ma huwa fihi yanzu kuna ganin mutumin nan da halin da yake ciki وليس منكم احد يلقنه ba kuma wani daga cikin wanda yake lakana masa kalmar shahada kuma sun shagala kila ba su ma kula da halin da yake ciki shi shi wannan dattijan da ya zo a yanzu shi ne tsirka yaron da yake ciki ga abin da ya dace shi ne kaga in ana wajen mamaci a ringa lura da yadda yake ciki ko da za a hira a ringa yin hira kuma ana kallon halin da yake ciki don a san yaushe ne ya kamata a ɗau mataki tun da ba wanda ya fara rashin lafiyar da za a wuce wani zazzaɓi ne yau wani ciwon kai ne wani ma lafiyar ta kalau za a ce na ta gan shi faɗa zuƙa zunnan amma kuma a ce ya mutu ko wani bai ciwo ba iya na lokacin ne wata kila kai zai samu cin kai a to da kuma ana kallon sa ana duban halin da yake ciki wannan sai ya taimaka sai a samu damar sanin abin da yake ciki kuma ai abin da ya dace fa qala al a'mash hakaza yace sai a'mash din ya maimaita mana ya faɗa abin da ya faɗa shi ma fa ashara sai ya nuni bi sababa babban yatsa manuniya wa habbaka shafataihi ya motsa bakin ka kun ga ashhadu an la ilaha illallah shi kenan sai sai ya mutu inda shine mara lafiya shi ake so ya faɗa kun ga sai ya zama an ci nasara ke kuma yanzu kila da ta cizon bai zo ba ta za su gaba da hira sai a zuwa sai a ga shi yaro da a ce to shi ke nan mara rawu abdullahi bin ahmad fi kitabi fi kitabi abihi imam ahmad imam abdullahi dan imam ahmad bin hanbal ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin babansa al-ilal wa ma'rifatul rijal bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce muna da lokacin malam to lamba ta goma sha biyar yace wa amma qira'atu surati yasin indahu yace amma karanta surati yasin a wajen mamaci ma'ana mutumin da ya zama ya mutu a karanta masa surati yasin yace wa tawjihuhu nahwa al-qibla da kuma a juyar da shi ya fuskanci al-qibla ba wai ga sababu bayan ya mutu kun ga wani zai zo idan aka ga yana kokarin mutuwa sai a ce to a sa kalla alƙibla dan ya yana kallon alƙibla wannan gaba yace to da juyar da shi ya kalla alƙibla falam yasiha fihi hadithun yace babu wani hadisi wanda ya inganta a cikin wannan sha'anin bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilaiha yace bari ma dai sa'id ibn musayyib ya kyamaci a juya shi fuskanci alƙibla وقال يتي أليس الميت امرأ مسلما يتي ويشي وان ليس من وشن باب مسلمين بني أي تنى مسلمين وقوم يسكنت على القبلة بعد شي كلام قال للمسلمين لا da أبو بول لأيك تألا karba in aka lakana masa kalma shahada ya karba ko yammin ce kalla duk ba matsala yake to wa an zur'ata ibn abdurrahman an karbo daga zur'a dan abdurrahman annahu shahida sa'id ibn musayyib hakika shi ya ga sa'id ibn musayyib fi maradihi a cikin rashin lafiyarsa wa inda abu salama a wajen shi sa'id ibn musayyib din nan lokacin da ya halarce shi akwai abu salama ibn abdurrahman dan abdurrahman wa ghashiya ala sa'id shi kenan sai sa'id ya suma da aka ga ya suma فأمر أبو سلمة في أبو سلمة يؤمن أن يحول فراشه فراشه إلى الكعبة أجويا shimfiɗar tasa ta fuskanci alƙibla yana kan kamar da duman nan sai a ce a juya ta kalli gabas fa afafa da haka haka kuma sai bayan an juya ta sai farka fa qala sai ce hawaltum firashi kun juya shimfiɗa ta fa qalu sai suka ce na'am qari fa nazara ila abi salama sai duba zuwa ga abu salama fa qala yace da shi arafu bi ilmika ina ganin fa da saninka akai wannan fa qala sai ce ana amartu ni na umarce su فأمر سعيد أن يعاد فراشه sai sa'idu ya umarni a jiyu a damar da shimfiɗar tasa yadda sai ce to a nan wajen wannan yana nuna sa'idu bai goyi bayan haka wasu isa ya ce to a kun juya shimfiɗar nan a sai ma da sanin inda kamar yana ganin shi ba haka ya kamata a masa ba shi ne isa ya ce to a mai da ita yadda take أخرجه ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة يبتدى أن حديثي في المصنف أتكم مصنف دنسا Bisanadin sanadin sahihin an zur'a da isnadi ingantacce daga shi wannan zur'a ibn abdurrahman din lamba ta goma sha shida yace wala ba'sa fi an yahdura Musulmi wa wafat kafi. kafir yace ba laifi dan musulmi ya je inda kafiri yake kokarin mutuwa dan ce ga wani kafiri can zai mutu dan musulmi ya zo zan ba komai amma me zai kai shi da yi aribar islam alaihi dan ya bujiro da musulunci garin shi abinda za ka je shine dan ka ce da shi ya musulunta shine abin da zai kai ka in ka je domin haka ba laifi raja'a an yuslima da fatan ko zai musulunta li hadisi Anas radiyallahu anhu saboda hadisin Anas Allah ya kara masa yadda qala Anas yace kana gulamun yahudiyyu ya kasance akwai wani yaro da yahudi يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ذيك يوم allah sallallahu alaihi wa sallama hidima هدما فمرض sai wannan yaro rashin lafiya ta kama shi فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي دوباكي فقعد عند رأسه في منزل الله يزونا بنجر كلسا فقال له سيسي لشي أسلم يشيك مسلم تمنا فنظر إلى أبيه سيسي ولن يارن يده ما يفنس وهو عنده شيء ما يفنس ينعنه فقال له سيسي لشي أطيح أبا القاسم يجي كهي وبابا القاسم بيئة ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ka fa aslama sai kuma ya musulunta shi wannan a lokacin fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yaqul sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya tsamar da shi daga wuta falamma mata lokacin da shi wannan yaro ya mutu qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwanku sallah wannan abin da yake nunawa shine kun ga lokacin da yake rashin lafiya ta kama shi ba musulmi bane wanda zana sallallahu alaihi wasallama yaje da aka ce ba shi da lafiya ne kuma da yaje sai ruwan ya amfani aka samu ya musulunta shine sai ce to nan ma ba ne shi dan mutum yayi haka shi ma sai ka ji labari da wani kafiri can sai ka ji ma akwai lokacin da mutum zai je in ya zama kafirin yan uwansa suna nan kila kaje kana gaya mai kila masu su sa maka duka dole irin wannan wajen sai mutum ya duba wajen da ya dace da yanayi mai kyau abin da zai iya yiwuwa inda ba zai yiwu ba dama kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha akhrajahu al-bukhari wal hakim imam al-bukhari da imam nasim su da wannan hadisi wal bayhaqi da imam al-bayhaqi wa ahmad da kuma imam ahmad wa ziyadatu lahu fi riwayatin kuma ƙarin yana cikin wato riwayar da imam ahmad ɗaya daga cikin riwayoyin da ya kawo